To a shirinmu na siyasa da matasa yau bakoncin wa muka samu. To an samu bakoncin Tasi Yusuf daga Dala. Kana cikin wata kungiya ne ko kuwa? Eh sai dai ina cikin kamfen din Abdulmajid Babangida Sa'ad. <laughs> to ga zaɓe nan akan kwana. Na'am. Ina matasa. Matasa sun fito sosai. Hmm. Ko muna kiyan matasa su zaɓe yan uwansu matasa. musamman wanda muke magana a kansa abdulmajid baban gida ai ni ba na son ka kama masu suna to to muna batu ne na siyasa da eh, matasa haka ne shin matasa a wannan karan sun yi ƙoro domin da su? matasa sun yi ƙoro gaskiya dan adama da su me yasa kace haka abin da yasa na ce haka akwai su da yawa sun fito a matakai daban-daban mm. don neman su tallaba yan uwansu matasa mm. shi yasa matasa suka fito sosai eh. fiye da yadda ake zato dan yanzu na jin yanzu wannan karan ma siyasa ta matasa za a yi ta matasa ta matasa kana nufin za a ture iyayen gida kware kuwa kware kuwa muna ganin to dalilai na abin da yasa matasan sun yi yunkuro sun fusata akan irin tafiyar da ƙasa take ciki da sauran ƙananan komi da irin taɓarɓarar abin nan ɗin matasa mm. da haka matasa suka taso su talaba yan uwansu matasa. Amma ai ka san ba shi kan ce da ruwan ciki akan janar rijiya Matasan nan mafi yawan su za ka tsaya kan kafa musu bare su samu kuɗin da za su yi eh, yakin zaɓe. eh to da yawa dai matasa da muka mutu akwai masu abin hannunsu mm. akwai wanda kuma kishi ne zai sami musu mm. don kishi za a yi ba don wani abu ba don kawai kishin matasa za a yi to na ji kana cewa wannan zaben watakila za a kawo da waɗancan iyayen 'yan siyasa eh muna zata haka insha Allah kuma eh, siyasar nan baya yiwuwa sai da kuɗi haka ne to shi tana tunanin ragowar matasan za su haƙura su ce kishi ba za su karɓi kuɗi ba ana ba da kuɗin nan yake canja ra'ayi ai yanzu kowa ya ji a jikinsa kuma kowa ya ga inda matasa suka sa gaba da haka yanzu matasa ba magana kuɗi suke ba mutum ake yi mm. da kwalitinsa da kuma irin yadda ya fito da kuma irin yadda yake talaba matasa kenan kuɗi ba zai tasiri ba a kai ai yanzu kuɗi ba zai tasiri ne tabbacin haka saboda mutane an riga an shiga wani irin ƙarni wanda yake an wuya ta sosai mm. ba kudin ake wa mafita ake nema mm. kin san wanda ya wada ruwa kokari ke miƙo hannunsa kowa ya ma ya fito da shi to yawwa mm. kace wanda ya fada ruwa kokari eh. yake idan ya miƙo hannunsa ko ko takobi aka bashi zai zai da kokari ba ka tunanin yanzu waɗancan idan suka zo da makaman kuɗi tun da kuɗin nan daga an ba matasan nan shi nan an gama siyan su. ai sun gani cewa kuɗin shi aka ba su suka waɗa irin wannan halin. Saboda haka sun gano cewar manyan nan kawai a juwun suke sai 'ya'yansu sai abin nan amma ka yanzu kai mm. ka daɗa ɗaure kanka kar ka yi amai ka lashe na'am ka ce idan mutum ya faɗa ruwa eh. ko me aka miƙo masa kama na ai faɗa ruwan da aka yi ba ta magana miƙo kuɗi ba ce ta magana mutum ya samu fita mm. kai ne ka faɗa ruwa kana iyo kana kiran abu da an jawo ka kawai fitowa za ka yi da haka matasa sun miƙa hannu za su ɗauko 'yan uwansu matasa to ɗan bangar siyasa matasa wani yunkuri kuka yi na faɗakar da su eh matasa muna ta faɗakar da su 'yan bangar siyasa in ke duba za ga haka banga ma yanzu ta yi sauki babu ita ta yi wata yawancin 'yan banga za ga da yawa ma sun kowa makarantu da inda kina zuwa makarantun ilimin manya za ga yawancin wanda ba su karatu ba ne yanzu a ciki ko ni ina nake miki magana ina jagorancin wani bangare a jakara na ilimin manya din bangan ne eh matasan yan bangan da wanda kuma ba yan bangan wanda ba su karatun ba ma hmm. yanzu ana kokarin yin karatun saboda haka sun gano cewar jefa su ake halaka a takaice eh. zaben bana hmm. za a sha kallo za a sha kallo gaskiya za a samu bambanci sosai da irin abubuwan da suke kwarai kuwa to dan da ina godiya to masha Allah Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya